الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد وإن سكي صلى رمى لكم كلم عليه والنزوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin a hudu ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da biyar ga watan bakwai shekara ashirin, inda muke gabatar da darasi cikin littafin عقائد الشيعة الاثنين عشرية سؤال وجواب ناب الضمى bin Sa'ad, wanda wannan ita ce وانك ta ashirin da hudu. tambaya ta goma kwana biyu mutane sun ci gaba da bibiya mai ya faru wannan karatu ya tsaya insha Allah za mu kuya kokarin mu wajen muga karatun ya ci gaba da zuwa lokaci bayan lokaci bai tsaya ba tambaya ta goma malam yace na amalu minku muna fata daga gurin ku غفر الله لكم ألا يافي مكو تلخيص معتقد شيوخ الشيعة أي سمرايزن abin da ya shafi tomorain shi ne tarfesi a tsere yau a tankaɗo a taƙaita haula wujudin tahrifi a ƙarƙashin abin da ya shafi samuwar karkatar da alƙur'ani wannan shi wa ziyada cikin ƙur'an karim da kuma ƙari da rage a cikin alƙur'ani mai girma tun da mun yi bagana a baya cewa in shi a ga matsayin alƙur'ani a gurinsu to shi ne yake cewa ƙala shekhu humul mufi a ƙulu ina faɗa inna al'akbara lallai hadisai ja'at mustafi da ta zo tana mai bayar da fa'ida an na huda daga shugabannin shirya wannan maganar da yake faɗa ta zo cikin awa'ilul matsalar. a shafi na 80 da shafi na 81 alqawlu fi ta'rifil qur'an wama ذكر قوم من زيادة فيه والنقصان لابن متانا سكا أنبتا نقاري درجي لأكا سامو يكي تيوا حديثي سنزو التتبايد دفائدة عن أئمة الهدى دك شوغبنين شريع شوغبنين شريع ننكم يكي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa'annan hadisan suka zo sai ya ce wa ma a hadasa bikhtilafil qur'an sun zo ne su bayanin saɓanin abin da ke cikin alƙur'ani wa ma a hadasa ba a zalimi da abin da sashen azzalime suka fara fihi a cikin alƙur'ani min alhasbi wani nukusani na shafi wani abu da kuma tauye wani abu wannan shine abin da suka faɗa a ciki cewa hadisai sun zo mutawatirai wacce ta bayar da fa'ida cewa lallai wannan alƙur'anin fa sashen azzalumai sun ƙara wani abu sannan sun rage wani abu wa ƙala aidan ya ƙara faɗa yake cewa shi mufi ya ce wata faƙatin imamiyya ɗin shi'a masu imamai guda goma sha biyu tun daga kan sai da na'adi har zuwa al'imam mahadi al-muntazar wanda wa'annan mutanen ƙarya suke sai da na alibai da alaƙa da su ba su da alaƙa da shi ala anna a'immatul dalali akan cewa shugabannin bata suna nufin sahabbai su ne a'immatul dalali khalafu fi kathirin min ta'alifil qur'ani sun saba da yawa wajen hada qur'ani yadda ya kamata a hada shi ba haka suka hada shi ba wa adalu fihi sannan sun karkace an mujibu tanzili akan yadda Allah ya wajabta saukar da alƙur'ani wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunnar annabi wannan magana ta zo a cikin littafin awa'ilul maqalat a shafi na arba'in da ainihin wato shida a mujalladi na goma alƙawlu fi raja'a wal bada wal bada wa sai yake cewa wa ajma'at al-mu'tazila wal khawarij wal zaydiyya da mu'tazila da khawarij da zaydiyya sun haɗu murji'a da murji'a wa ashabul hadisi da malaman hadisi ala khilafin imamiyya fi jami'i ma adadnahu akan saba ma in shi a imamiyya cikin duk abin da muka lissafa wa babban malamin su ya faɗa shine al'amili ya faɗa ce wa indi fi wuduhi sihhati hadha al ni a wajena akwai magana ya fito kuru kuru wace magana ce ta fito kuru kuru a wajen shi shine ai maganan cewa wannan littafin na Allah subhanahu ta'ala an karkatar da shi ba da tatabbu'il akhbari bayan bibiyar hadisai da yi wa tafakkusul asari da kuma bincike na asar da yayi wannan maganan ya zo cikin mir'atul anwar a shafi na 84 المقدمة الثانية في بيان ما يوجه وقوع بعد التغيير بعد بعد تغيير في القرآن أتكين أبن لك بيّن سوى للي أبن أفيلي يكي أنسى مصاصا تنجسا بأتكين القرآن وأنه السر في جعل الإرشاد إلى أمر wilayati wal imama wannan kuma shine sirrin da yasa aka sanya al'amarin irshadi zuwa ga al'amarin wulaya da imama wal ishara ila fada'il ahli al sannan wa fadl ta'ati al-a'imma bi hazl batn qur'ani wa ta'awilihi. da kuma farilla ne cewa ayi da'a ga imamai gurgudan baɗinin alƙur'ani da kuma tawilinsa wal ishara bi dhalika ala sabil at والرموز والتعاليل في ظاهر القرآن وتنزيله الفصل الرابع خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن وأتمه وتزييف استدلال من أنكر التغيير أولا أركشن أولا مغانا يتي بحيث تيدع يمكن الحكم زي أي حكم بكونه كثن سوى القرآن سوى فياسى بمسألة min daruriyat mazhab at-tashayyu yana daga cikin abin da ya zama dole a shi'anci wa annahu min ma mafasid jazb al-khilafa yana daga cikin mafi banna na abin da ya shafi kwatin kilafanci da aka yi na sayyidina ali sannan wa qala shaykhuhum yahya at al-karki fi kitabihi al-imama shi ya at-tilmiz al-karki ya faɗa a littafinsa al-imama sannan kuma fasirin kitab ya kawo a shafi na 31 al-muqaddimatu salisa yake cewa fi ta'an tasi ala salisi a cikin suka ta tara akan na uku wa yake nufi na uku shine yana nufin sai sayyidina Usman haka suke wannan istilahi mun ce idan sun ce awwalu suna nufin shine wa wato idan sun ce awwalu suna nufin shine abubakar sani suna nufin shine umar salisu suna nufin shine usman to fi tsanin tasiri ala salisu ba a da kalamin lahu ma lafzu bayan magana sa ga kuma lafazin nasa abinda zai faɗa nan wajen abin da ya shafi sukar kattaka. haka za ka ga suna fassara alƙur'ani kamar yadda muka kawo وقال الله ألا ياتي لا تتخذوا إلهين اثنين كذا قلت أبو بوتا قدابي سيستي إلهين اثنين إن يسوني أبو بكر أمر إنما هو إله واحد سيستشين سيدنا علي wannan ba matsala ba ne inna ma huwa ilahun wahidun abun bauta kwaya ɗaya shine sai da na'ari haka suke ainihin wato fassara ainihin wato da haka sai yake cewa مع إجماع أهل القبلة تارد إجماع ما سكلم القبلة في سلة من الخاص Ammi yana nufin kasa su ke nan amawa duk wani mutum a duniya wanda ba ɗan shi'a ba shi ne amin sai yake cewa inna hada alƙur'ana wannan alƙur'anin allazi fi aidin nasi wanda ke hannun mutane laisa huwa alƙur'ana kulluhu ba shi bane alƙur'ani ga baki wa annahu qad zahaba min alqur'ani wani abu na Alƙur'ani ya tafi ma laysa fi aidin nas wanda bai hannun mutane wannan maganar aka suka kawo ta wannan maganar wanda ya faɗe ta shi wannan tilmizul karki shi ya kawo ta a cikin littafin sa al'imama. sannan wa qala ma'adinan adnan al-bahrani wanda ya rasu hijira ɗari da 1348 الاتفاق مشارق الشموس الدورية في أحدية مذهب الأكبارية أشاف من الدليل أشرين دشدع ميك سوى وقال شيخهم أدنان البهراني يتي إلى غير ذلك من الأخبار زوى ونوانا الدقتين حديثا التي لا تحصى كثرة واتفرع إذ تجيت ودمير وتجاوز قمتها ما طلك حد التواتر haddi na tawatur wala fi naqli haka fi fa'ida sannan ba a naƙalinto wajen yawa ba irin ta wajen fa'ida ba a da shiyu ilƙauli bayan yaɗuwar zance bitta harifi wata gairi bainar ɗaya ne cewa an samu karkatarwa da canji tsakanin ɓangarori guda biyu yana nufin ahalar sunna da wa'in da ba su ba yace wa kaunuhu min al-musallamat inda sahaba wa tabi'ina wannan matsala fa cewa alqur'ani ya samu matsala fa an samu kari da rage cikin shi yana cikin abubuwa waɗanda musallamat an miƙa wuya cewa an samu wannan matsalar a wajen sahabbai da tabi'i yace bal wa ijma'il firqati al-muhaqqiqa da ijma'in jama'a waɗanda suke yin ta haƙiƙi wa kaunuhu min daruriyati manhabihim da kasancewa wannan yana daga cikin abin da ya zama dole a cikin abin da ya shafi mazhabarsu wa haka mu haka suka yi hukunci ala munkirin daruri Da duk mutumin da inkarin wannan abin da ya suka ce ya zama dole bi annahu kafirin cewa kafiri kamar qala shaykhuhum ash-shab zawari fa huwa yake kafirin li inkarihi ma sabata bi darurati ad duk mutumin da ya ta wannan yake kafiri ne saboda ya inkarin abin da su a gurinsu ya tabbata ta hanyar dole ma ka yi haka abin yake don ka koma za ka ga irin su abdul halim gazi yanzu yan tashin hankali haka ya fito ya faɗa karara ya ce duk wanda bai yi imaninsa wannan alƙur'anin akwai matsala ba to kafiri ne yace saboda hadisan da suka zo daga a'imma cewa qur'ani akwai matsala a ciki ya za a yi da su bayan kuma wanda ya karyata a'imma kafiri wa qala aidan yace wa huwa kafirun min haythu inkaruhu daruri shay'i yace kafiri ne duk wanda bai yarda da wannan ba yana cikin abin da ka karyata abin da ya zama dole a addini bai kamata ka karyata shi ba wannan ya zo cikin muhazzabul ahkam fi bayanin halal wal haram a shafi na 382 najasatul khawarij wal nawasib da kuma wato najasatul khawarij wal nawasib li ayatihim abdul a'la al musawi الشبزواري وقال شيخهم المجلسي محمد الباكر المجلسي يفعيت وأما إنكاره ما أولم ضرورة من مذهب الإمامية ya ce mutum kai inkarin abin da aka san cewa dole haka yake a wajen in shi a fahuwa yul ana riskar da mutum bil mukhalifina ana baka hukuncin ahalus sunna ne dan cewa al mukhalifuna wa yukhrijuhu an tadayyun bi din al a'immat at al ana fitar da mutum cewa yanzu ba addinin al-imamai kake wannan ya zo a cikin al-aqaid a shafi na hamsin da bakwai الفصل الأول فيما يتعلق بأصول العقائد وقال المجلسي شي مجلس يا فدا على كتاب صحيات القلوب مجلد نبي شاف من قريب يد 41 يسي ولكن أصحابه ينا نفن صحابا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم عملوا عمل قوم موسى sun yi aiki irin aikin mutanen annabi Musa fattaba'u ijla hadhihi al al'umma. sai suka bi dan malakin wannan al'umma wa ha sannan sai suka bi samirin hasbunallahu wa ni'mal wakil jama'a abinda fa yake nufi da ijil na wannan al'ummar yace a ani ababakar wa umar ina nufin abubakar da umar ku duba ku gani fa da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa fa da lahum ijlan jasadan lahu kuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa falasi wannan ijil din da mutanen annabi Musa suka bauta masa saboda ya dawo daga miƙaƙi saboda tsabar fushi da tashin hankali da yana can Allah ya tambaye shi ya ce masa wa ma'a adalaka an ƙomika ya Musa yace qala hum ula'i ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah yace qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sabiq to shi ijil ɗin, wanda daga ƙarshe ku kalli hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yace lokacin da yake qala fa ma khatabuka ya sami me labarin ka قال فيك بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبلة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت من الله سبحانه وتعالى يفعل فيك وأنه موسى قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وانظر إليك إلى إلهك الذي ظلت عليه آتفا لنهرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبا za مشيك sheƙe shi شيك yanzu da shi wanda ya kirkiri ɗan maraƙin da ɗan maraƙin da Allah ya faɗa a ƙur'ani don ya faɗi muninsu to sai aka ce wai fattabi'u ijila hadhihi umma wa samiriha wai samirin ta yake a ani ababakar abubakar ne samirin ijil shi shine umar fagasabal gasaba munafiquna sai munafiqai suka kwati khilafatahu khilafantinsa khilafata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khilafantin manzon Allah min khalifatihi daga khalifan su sai ina ali wa tajawazu ila khalifatillahi har suka kai ma zuwa ga khalifan Allah ai alkitab shine Allah الذي أنزله وأن الله سبحانه وتعالى يسوكر دشي فحرفوه سكا كركتر دشي وغيروه canza تنزاشي wa amilu bihi ma aradu suka aikata abin da suka ga dama akan al'kur'ani. wannan ita ce maganar da shi Muhammad al-Baqir al-Majlisi yake faɗa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sannan ya zo a cikin littafin biharin Anwar nashi a mujalladi na 50 na 35 shafi na 200 da a 35 babu ayatul tahiri يتي وقال أيضا سيأتي أخبار مستفيدة لصن الله باري حديثي ذا سبو إن ذا سباية دفائدة فبأنه سقط من القرآن آيات كثيرة أنكر آيات وتقن القرآن أن كايد وقال الآملي آملي يفعل الاتكاف من آت الأنوار أشاف من الستين دبقي المقدمة الثانية المقدمة تجي في بيان ما يوجه وقوع بعد التغيير بعد تغيير في القرآن الفصل الأول في بيان النقد ما ورد في جمع القرآن ونقده وتغييره من الروايات التي نقلها أصحابنا في كتبه شيء الآمنين كيف فلا سوى قد ورد في زيارات عديدة وفي زيارات عديدة يسيار أتكين زيارة ذاكي مغانا يرك زيادة الغزير وغيرها kamar ziyarar kafi mafi da'awatul kafir da kuma addu'o'i masu yawa ka du'a usanamai ƙureshi kamar addu'ar gumakan ƙureshawa wa gairihi da ta ibaratun sariya ibarori waɗanda suke a fili kalmomi fi ta harifin ƙur'anin ta wannan ƙur'anin an canza shi wata ɗayerihi an jirkita shi ba a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi وقد ذكر إيه وذكر إحدى وعشرين رواية في إثبات معتقده في التعريف وما سيد يكاو رواية قد عشرين دقيقة وجن تبتت دعيد السكيوة فللي القرآن أن أينهم وتوسنزاش الله سبحانه وتعالى شيء ساقاشنا ذاك القرآن باوتك إيما يكدشي أئذن سبا تعني ويسبا للتابن الله سبحانه وتعالى ainihin wato kima wajen karatunsa da iya karanta shi. Wa ƙala tabarisi tabarisi ya faɗa a fasulun kitab a shafi na biyar. ya ce alil akbar fi ta'ani fil qur'ani dangane da hadisan da suka zo a kan suka akan alqur'ani wa hiya kasiratun jiddan tana da yawa hatta qala السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته حسن نعمة الله الجزائري يفعل أساشا ربوتا ربوتا كما هكي عنه كما يدعك هكيتو دكولنسا yana cewa innal akhbara dalla lallai hadisan da suka zo wacce take nuni ala zalika akan wannan tazidu ala alfi hadisi yace hadisan sun mutu hadisi dubu biyu wannan suke ƙoƙarin tabbatar da cewa fa lallai wannan alƙur'anin na Allah subhanahu ta'ala akwai fa matsaloli a cikinsa sai ka je ka duba can in ƙarya ne shi kuma mu dama muna da littattafan su ga sanan shi yasa yanzu kaga na ɗauko wannan da zan karanto in ce gashi amma tunda aikin san mu mun san su abin da muke faɗa yanzu a kansu ai da inda za su tare mu su ce ƙarya miki makaranto wajen a ina wajen yake ko kuma mutum shi ya ɗauko littafin ya ɗaga ya ce a nuna masa ina gurin yake wa ƙala aidan ya ƙara faɗa ya ce a dalilin hadi ashara dalili na goma sha ɗaya fi isbatin harifi wajen tabbatar da cewa an jirkita fil ƙur'ani a cikin Ya yace al'akbaru da kasira hadisai masu yawa al-mu'tabara wacce ake lura da ita as-sariha wacce ta fito fili fi hukukus safi wajen aukuwa kayar da wani abu wa dukulun da kuma shigar ta waya fil mawjudi min al-qur'ani a cikin abin da yake saman mini na al-qur'ani ziyada alama marra mutafarriqan fi dimn al-adillati sabiqah ƙari akan abin da ya wuce wanda yake rarrabe cikin abin da yake ya ƙunshi dalilai waɗanda suka gabata wa a aqall min tamami ma nazala ijazan ala qalbi sayyidil insi wal jinn cewa shine mafi karanci wajen cikar abin da ya sauka a matsayin mu'jiza dangane da zuciyar shugaban aljanu da mutane yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maganar ita ma ta zo cikin fasul latifa a shafi na 183 yace min ghairi tisati ha bi ayatin aw suratin ba tare da keɓance ta ba da aya ko sura wani ya mutafarriqa fil kutubil mu'tabara yace tana nan a rarrabe zaka samu a littattafan da ake lura da su allati alaiha al-mu'awwal wanda gare ta jingina majingina yake wa ilaihi al-marji'u inda al-ashabi ya ce a nan ne mazingina take a wajen mutanenmu ya ce jama'atu ma a farko alaiha na tara abin da na ci karo a kan tafi hadal babi a wannan babi bi aunin lahi da mulkin wahab wannan maganan a nan ya kawo ta sannan wa ƙala shekuhum lahi da za'iri ya ƙara faɗa ya ce inna taslima tawato riha anil wahayin ilahi ya ce lallai mai ƙauya dangane da kasancewa waɗannan hadisai ne akan wahayin Allah wa kauni alkullu qad nazala bihi ruhul amin da kuma kasancewar a ce alqur'ani dukkan shi wanda mala'ika jibril ya saukar da shi bai samu matsala ba ce to yubdi ila qalbi al-akbar mustafida zai kai zuwa ga hadisan da suke mustafida ne ayi watsi da su al-mutawat yace bal al-mutawatira ad-dalla bi tasrihiha yace hadisan ma da suka zo mutawatirai wacce ta fito ƙuru kuru ala ita tahrifi fil ƙur'ani ka kalaman wa ma datan wa a akan aukuwan canji a cikin alƙur'ani wajen magana da ma da kuma i'rabansa ma anna na ridwanullahi alaihim tare da cewa wato mutanenmu Allah ya yarda da su قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها والتصديق بها سلقا فيه كنت أكن سوى إن غنتتيات لكم غزتها وارد wannan yaro cikin al'anwarun nu'umaniya a mujalladinsa na biyu shafi na ɗari da hamsin da bakwai nurin fima ya tassu bisalatin ni'imatin layin da za'i to shi ne malam ya ce a ƙarin bayani قال الله جل وعلا ألا ياتي وقال الذين كفروا كافرين سنكي لا تسمعوا لهذا القرآن إذا النبي يدينا كرنت القرآن سيأتي كريه سورارا ولقوا فيه أتادها يعني يقول لعلكم تقلبون للي تبس أنكو كتادها يعني ذاك بنصر الدذاك وهنا متعني سورارا القرآن وقال جل وعلا الله يقال سوى إنا نحن نزلنا الذكر موني مكسو كدا وهي وإنا له لهاجزون كما مو غريش ما سكيا يوال وقال تعالى الله يقال سوى إنه لكتاب عزيز وأن للتافي للتافي مبيني وما بواي إن فرق آية سيدة الله مدوكتين سركي يفعل يتي إن الذين كفروا بالذكر wa'inda suka kafirce wa alƙur'ani lamma ja'amu yayin da alƙur'anin ya zo musu sai Allah ya ce innahu shi alƙur'anin nan da kitabun aziz littafi ne mabayyani la ya'tihi al-batil banna ba ta zuwa daga wajensa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi saboda tanzilun abin sassaukarwa ne min hakimin hamidin daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai hukunci mai hikima sannan wanda yake abin godewa wannan shi ne da haka insha Allah mutane za mu kokari mu ci gaba da kawo muku wannan darasi kamar yadda mutane a sun ga kamar an manta kwana biyu ba a yi ba suka ci gaba da tuntuɓa insha Allah za mu ci gaba da kawo darasin kamar yadda muka saba da izinin Allah وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته